This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashenmu na intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Jumai Ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Gwamnan jihar Kaduna ya ƙuduri niyyar ganin bayan ma'aikatan bogi a jihar. A ƙasar Nijar kuma da Najeriya ma'aikata ko kuma 'yan jam'iyyu na ƙasar ne suka yi tarurruka a kan manufofinsu a zaɓukan gaba. Akwai shirin da rashin tayi har ma da ra'ayoyin da kuka bar mana ta waya, amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa ƙasar Qatar inda zai gana da takwarorin aikinsa na ƙasashen ƙungiyar haɗa kan ƙasashen yankin tekun fasha da ake cewa GCC a takaice domin kawar da damuwar da suke yi dangane da yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran a kan shirin nukiliyar ta. Jiya Lahadi da daddare Mr. Kerry ya isa Qatar bayan da ya wuni a ƙasar Masar inda ya jaddada muhimmanci dangantaka tsakanin Masar da Amurka da kuma muhimmancin ƙasar Masar a gabas ta tsakiya. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha ta ƙunshi ƙasashen Saudi Arabia da Bahrain da Kuwait da Qatar da Oman da kuma daular ƙasashen Larabawa. Wasu ƙasashen ƙungiyar ta GGC GCC sun bayyana damuwar cewa sassauta takunkuman da aka yi ko kuma za a yi wa kasar Iran zai gurgunta al'amura a yankin. Haka kuma sun bayyana tsoron cewa Iran ɗin za ta faɗaɗa tasirinta. Rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar. Jiya Lahadi mai magana da yawon rundunar sojan kanar tukur gusau ya yi wannan furuci ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto ɗin har da yara guda 101 da mata 67 sauran kuma maza haka kuma rundunar mayakan sama ta ba da rahoton cewa ta kashe 'yan yakin sa kai da dama lokacin da take taimakon sojojin da ke ƙasa tara harin da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi ƙoƙarin kaiwa ƙauyen bitta kimanin kilomita 50 kudu maso yammacin kewayen garin bama inda sojoji suka kai samami sanarwar ta jiya lahadi ba ta faɗi takamaiman lokacin da aka kai hare-haren ba a makon jiya sojoji sun ceci mutane 71 'yan kungiyar boko haram eh, kan kai hare-hare akai-akai a ƙauyuka suna sace mutane suna kuma tilasta wa wasunsu rungumar addinin musulunci to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jiya Lahadi kasashen Ingila da Faransa suka ce za su bai wa hana kwararowa bakin haure da ke neman zuwa Ingila ta hanyar karkashin ƙasa a Turai muhimmanci sosai. A wata sanarwa haɗin gwiwa da aka buga a jaridun Faransa da na Birtaniya, Sakatariyar harkokin cikin gidan Ingila Theresa May da takwaran aikinta na Faransa Bernard sun yi kira ga sauran kasashen ƙungiyar ƙasashen Turai da sauran kasashen duniya da su taimaka wajen hana kwararowar 'yan gudun hijira daga kasashen afirka zuwa turai suka ce ba a malala titunan su da zinari ba jami'an kasashen biyu sun ce dubban 'yan gudun hijira da suka shiga turai ta jiragen ƙasa da motoci a 'yan makonnin da suka shige galibi sukan fara yada zango a kasashen italiya da girka ne ta jiragen ruwa daga afirka jami'an biyu sun ce ya kamata a tunkari wannan matsala ta ɗaukan matakan rage yawan 'yan gudun hijira da ke tsallakowa zuwa turai maimakon sassauta manufofin ƙaura akalla 'yan gudun hijira guda goma ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin shiga birtaniya ta faransa birtaniya da faransa sun ce za su inganta matakan tsaro a hanyar ƙarƙashin ƙasa ta turai su ƙara yawan sojoji da wasu jami'an tsaro da kuma yin ƙarin katanga da na'urorin tantancewa ko kuma sunsunowa. 'Yan tawayen kwardawa sun kai harin kunar bakin wake a kan wani sansanin 'yan sanda a gabashin kasar Turkiyya jiya Lahadi suka kashe sojoji biyu da raunata 24. Ofishin gwamnan yankin ya ce harin da aka kai lardin Agri kai kusa da kan iyakar kasar da Iran ya danganci wata mota da aka dankare da ton biyu na nakiyoyi. a wani hari na daban kuma an kashe sojan turkiya guda daya da raunata guda hudu a lardin mardin da ke kudu maso yammacin kasar lokacin da motarsu ta taka wata nakiya da ake kyauta zaton 'yan tawaye ne suka binne jikkata jami'an tsaron shine al'amari na baya-bayan nan a cikin jerin tarzomar da ake yi tsakanin 'yan kurdistan workers party pkk a takaice da kuma turkiya wadda a makon jiya ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da suke auna 'yan tawayen kurdawa a cikin turkiya da kuma arewacin iraki kafar yada labarun gwamnatin turkiya ta ce sojojin gwamnati sun kashe 'yan yakin sa kan kurdawan tan kuma sun raunata 400 a ranar asabar shugaban kwardawan iraki masud barzani ya gabatar da wata sanarwa yana kira ga bangarorin biyu da su wa allah su koma su kan kaddamar da shirin samun zaman lafiya So, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ana ci gaba da tantance tsakanin ma'aikatan zahiri da na bogi a jihar Kaduna. inda gwamnan jihar nasiru yan rufa'i ya yi alwashin sai ya ga ɗabi'ar nan takau isa lawal ikara gare ka duk da kwarmato da kwarorotan da ma'aikata suka dinga yi lokacin da gwamnatin jihar kaduna ta tantance su kafin ba su albashi a watan da ya gabata gwamnan jihar kaduna malam nasu irfa ya kara tabbatar wa da ma'aikatan cewa a wannan watan na yuli ma sai an tantance su kafin su karɓi albashin nasu Malam Nasiru ‘yan rufa'in da ke jawabi a wurin wani taron jin ra'ayoyin al'umma da aka shirya a zariyan shiya ta ɗayan jihar Kaduna. ya yi bayanin irin kuɗin da gwamnati ta gano ma'aikatan boge na waskiya da su duk watan duniya a jihar ta kaduna an yi bincike na farko naira miliyan 120 da ake sacewa wannan wata da ya wuce muka hana satan amma ba a gama ba domin har yanzu mun sani muna da masaniya domin mutane suna aiko mana a wuri kaza wane da wane da wane ba ma'aikata bane amma ana karba albashin wane ya mutu amma har yanzu ana karba albashin shi akwai likitoci guda biyu a wani asibiti a nan jihar Kaduna wanda suna aiki a Abuja kuma suna karɓar albashi a Kaduna. To duk wayannan abubuwa muna da masaniyansu saboda haka mun sake duba tsarin da aka yi na watan da ya wuce. Za mu gyara shi za a sake yi wannan watan. Kuma yanzu in za a sake yi ba wai kawai za ka zo bane da takaddunka na aiki za mu fito da sabon tsari wanda akwai ɗan sanda da ankwa yana jiran ka idan ka zo aka gane karya kake sai a sa maka ankwa a kai ka inda ya kamata ka je kuma in kun ɗauka kuna da wallahi tallahi mun fi ku kuma za mu kama ku. Game da maganar ba da wa'adi ga wasu gidaje da ya ce an yi a filayen makarantu a birnin zazzau kuwa Malam Nasiru Irfa'i ya ce ba gudu ba ja da baya idan Allah ya kai mu Laraba wannan makon gwamnati za ta fara ruguje gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba. Mun je Alhuda Huda College mun ga yadda wasu marasa imani marasa tunani ga hostel ɗin yara ga gidansu. To wallahi sai mun tada gidan. Ko mutum wane ne ko me ya taka da ko me kake taka ko me kake daura in ka shiga makarantun mu kai gida wallahi sai mun rushe shi mun je alhuda college mun gani ranar laraba wa'adin su zai cika bayan laraba duk abin da ya same wanda ya zauna a ciki shi ya ja kansa to sai dai fa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro ya zo da wani uzuri game da yunkurin ruguje gidajen da gwamna nasur irfa'i ke niyya yi a ka'idar musulunci wanda ya kwaci fili ya sayar ma wani shi zai biya mai filin nan shi ko mai filin nan a rusa an yi irin wannan a jihar Neja kasuwa da aka tayar wasu sun haukace waɗansu sun rasa yadda za su yi kuma har yanzu filin ba a yi komai da shi ba to muna roƙo bisa ga adalci irin naka a tausaya wajibi ne a karɓa amma a tausaya a duba a ga yadda za a basu wanda mutum in an rusa zai je ya samu wani wuri inda zai koma. Jim kaɗan bayan miƙa wannan ƙorafi ko roƙo ne ma Malam Nasiru Rufa'in ya ce. In aka bi doka aka ga cewa bin doka zai kawo halhalu da yawa shine sai a yi rangwame. Amma rangwame aka yi maka ba wai kana da hakki ba ne. Ina fata Malam ya fahimta amma kamar da ne alkawari za mu duba wannan sosai kuma wallahi za mu yi haka tsakani da Allah. Shi dai wannan taro na jin ra'ayoyin al'umma a jihar Kaduna ya fara ne a shiya ta biyun jihar Kaduna kafin gangarawa shiya ta ɗayan da gwamnatin ta ce zama ta leƙa shiya ta ukun jihar Kaduna a watan gobe. kana a cewar ofishin mai baiwa gwamnan jihar kaduna shahara kan harkokin siyasa malam ubasani za a ci gaba da yin wannan taro kowane watan duniya daga nan har gwamnatin ta ƙare. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Inda albashin shi bai huto ba, Nijelaka mai kuranga ya yanke wayar wuta na mai karɓar haya ya zo, wata na shida ban biya ba, an babu kuɗi ka bar gidana, ɗan garuwanmu mai ruwa. To kar a manta dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a shirinmu na hantsi daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu ɗan shakata da marigayi ɗan Maraya Jos. mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga shu. ga labinti zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college To Allah ka gafarta ma ɗan Maraya Jos. A Nijar kuwa jam'iyyar MNSD ce ta yi taro inda suka nuna cewa sun fa shirya tsaf a zaben da zai zo na kasar na gaba ɗaya na shekarar 2016. Mani Shaibu daga Nijar ya haɗa mana wannan rahoto. Taken jam'iyyar MNSD nasara kenan lokacin da magwaban albada Abuba na bangaren gwamnati suka kirayi taron ba da labari ga takaddamar da ke akwai tsakanin su da bangaren Sani Umaru mai adawa da majalisa Malam Salisu Umaru Di Amita da bangaren Albati. Muna godiya ga Ubangiji Allah can dai farko shari'a ta kada manyan rami godiya ga jujoji kuma abin da suka yanke manyan yarda da shi kuma abin da kotu ta yi shine daidai kuma alhamdulillahi mun gode ma Allah kuma wannan jujoji ubangiji Allah sa su ci gaba da aikin su na gaskiya irin wannan ko da yaushe to me kuka tabbatar ma magoya bayan ku shi to abin da muka tabbatar magoya bayan da shi kamar lokacin da aka ce an samu takunkumi yanzu Allah ya kawo ranar da aka cire mamu shi yanzu zaman da ake present albade shi ke da yan minus da nasara ga hannun shi kamun abin da shari'a ta gaba ta yi zaɓuɓɓuka ke ta ba gani kuma yan minista na cicire ya za a yi kutu mu bura abin ba da cicire wanda bai san eminence shine ke ganin tana shirye amma duk wanda ya san eminence ya san ba shirye take ba a ko ina ɗayan eminence da suke in lokaci zo suna gama kansu ne sai abubuwan da ya dace magoya bayan albada abuba daga sassa daban-daban na jiha suka amsa kira ga ma ra'ayin waɗansu daga ciki wannan takunkumi wanda aka sa sun ƙara da mutane da shi babu shi yau babu shi gobe yau muna cikin eminence ɗari bisa ɗari ko muna aya magana suna eminence a ko ina a cikin nijar kuma a cikin jihar maraɗi alhamdulillah na shi daɗi ƙwarai da sunan mata gaba ɗaya wallahi can an ce ba mu amnesty da yanzu amnesty tana ga hannun mu daren da an mu yi magana sa ran mu mu yi yadda muke so to wai duk wannan takaddama ta tsakanin 'ya'yan jam'iyyar emergency nasara da ke yawan kai su kotu bangaren sainin umaru mai adawa baya shakku a zaɓuɓɓukan da ke ta na 2016 Malah ya ari mai magana da yawon sainu Umaru. Yanzu mu kawai aiki za mu ci gaba da shi tukuru na Allah kama mu mu samu iko. Kenan MNSD ba mu da wani falgaba yau ba mu da shi gobe ba mu da shi jibi. Yahaya ari kenan na bangaren adawa a cikin MNSD Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba tare da Salihu Garba. Da rashin kai akan bar arha. Jama'a barka da hantsi, barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin. Har yanzu muna kan batun man fetur a Arewa. Makon jiya, injina Aul Ibrahim ɗaya daga cikin bakinmu ya ƙare da cewa a inganta kuma shawarar downstream abinda tura suke cewa downstream da upstream sector sannan kuma a samu makamashi a haska shawarar masana'antunmu na aikin gona masana'antunmu na masaku na kere-kere da abubuwa daban-daban da za mu iya yinsu To yau, Madina Dauda za ta ci gaba da firar inda ta ce. har yanzu zan kasance tare da kai injiniya Awal Ibrahim. Uh, hukumar sa ido a yadda ake aiwatar da kudaden albarkatun ƙasa wadda aka fi sani da nayiti. ta yi bayanin cewa akwai kudade har kusan dalar amurka biliyan bakwai da digo biyar eh. da har yanzu ba a san inda suke ba sannan baya da haka ma bincikensu ya nuna cewa kudade har dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo biyar eh. har yanzu sun salwanta shin sama da faɗi aka yi da su yaya aka yi ba a zuba su a asusun gwamnati ba e wato katokan abin da ya kamata rawan da irin kungiyoyi irin namu za ta iya takawa akan irin wayannan matsaloli da kuma matsaloli ma gaba ɗaya na yadda ake gudanar da ƙasa domin sa ido abin da ake shira muke kira ya kamata ne gwamnati a dinga su 'yan ƙasa su dinga sa ido a dinga samun collaboration da gwamnati wajen in ana tsara manufofin gwamnati da kuma in ana aiwatar da su domin idan aka yadda kasashen duniya suke aka kawo transparency a cikin duk abin da ake yi a kawo wayanda ba gwamnati ba su shigo masu amfana da manufofin gwamnati din kada a rika barin jami'an gwamnati su kadai su suke da faɗa su yi abin da su yi kiɗansu su yi rawansu a wajen tsara manufofin gwamnati na kashe kuɗaɗe da kuma yadda za a aiwatar da su a rika jin shawarwari na jama'a na wayannan stakeholders din to in aka ɗauki wannan mataki to komi da komai zai tafi amma domin shi harkar mai kuma ki sani wata matsala da muke da shi kuma a najeriya harkokin nan ba sa hannun 'yan ƙasa ɗari bisa ɗari domin ƙwarewa a wajen yin wannan tone-tonen da bayanai kamar yadda abokina wanda ya magana daga farko ya magana wasu bayanai ba na mantawa Profesa jibril aminu lokacin da ya zo wani taro a bauchi na taron north east aka sashi ya zama kiye ya zama guest speaker ya bada keynote address akan dama da irin abubuwan yadda arewa maso gaba za ta iya yi domin ta ci gaba ya faɗi irin yadda siyasar haƙan mai yake a duniya ma baki ɗaya domin waɗannan ƙwarewa su tura wannan yadda gwamnati ta tsara yadda tafiyar da man nan yake su ne za su zo da kuɗinsu su zuba a binciken abin da ake kira exploration sai sun bincika da kuɗinsu sun yi komai sun yi komai an samu mai ɗin su za su ɗauki wannan risk ɗin a kansu to tun da aka ba su dama kuma ƙwararren nan ƙwarewa a cikin wayannan harkokin to dole ne kamar kowace sana'a ko da kamar misali gidan biredi kake da shi in ka zo gidan mai biredi lokacin da zai kwaba eh, sigan shi da madaran shi ya yi ratio ɗin shi shi yake bambanta kowane biredi a duniya to ba zai ba gidan biredi da za su yadda su baka wannan secret ɗin ta gane to don haka su ma suke da waɗannan abubuwa abin da ya sa to don haka dole ne masu hannu da shuni da gwamnati ta tsaya tsayin daka mu ga mun samu ƙwararru ba na takardu kawai ba ƙwararru a wannan hanya yadda za mu iya yin wa'annan abubuwa da kanmu don haka dole wannan laifuka duk abin da neti take magana da shauransu ya wuce maganan mu kaɗai mu ƙasa to abu ne da yake ba mu da isassun ƙwararru a wannan fannoni saboda haka ina ganin idan aka zo aka haɗa gwamnati da ƙungiyoyi duk manufofin gwamnati da za a tsara don amfanin jama'a kar a bar jami'an gwamnati su kaɗansu su tsara shi yadda za a yi kuma su aiwatar da wayannan manufofi a nemi shawa bakin mutane to za a samu wannan za a samu to bari zo ga eh, yusha'u kai kwararre ne a fannin tattalin arzikin kasa yanzu yawan waɗannan kuɗaɗe da ake cewa sun salwanta daga albarkatun ƙasa a najeriya kana ganin gwamnati ko ta taka rawar da ya kamata ta taka to ai abin da ke faruwa a ƙasashe irin najeriya musamman kuma a yanayin da muka samu kanmu shine yanayi na ko in kula wanda shine ya haifar da dukiyar da za a amfani da shi a gina ƙasa ta ɓace a wannan ƙasar ne a wannan yanki na duniya aka samu yanayin da gwamnati ta buɗe account da john pipot morgan jp morgan amma aka kira ministan kuɗi da gwamnan banki na ƙasa da akanta janar na ƙasa dukansu ba su san wanda ya buɗe account ɗin ba kuma aka yi shiru wanda a wancan lokaci ni an tuntube ni kuma na yi kira da cewa 'yan majalisa su bi magana a hankali saboda kamfanin jp morgan kamfani ne da ya gina amurka shekara 260 da suka wuce akwai kamfanin kuma layin jirgi na amurka wannan kamfani ya samar da shi to tun da ya samar da shi kuma muna ajiya da wannan kamfani kuma kudaden najeriya suna shiga wani yanayi da ba a sani ba to a irin kiraye-kirayen da muke yi to za mu kira wannan gwamnati cikin bukatun da aka shigar ma G7 wanda shugaban kasa ya je ya sanar in an sa wannan maganan a ciki to a bita in kuma ba a sa ta ba to a bita domin shi ta wannan babban kamfani duk inda kuɗi ya shiga a duniya zai gano shi to nawa ne yanzu kudaden da najeriya ta riga ta zuba wannan asusu za iya gaya mana ai kuɗin bai da iyaka tunda gwamnati wanda suke ma ya kamata su faɗa ba su faɗa ba to kuma yana girma kuma yana kuɗi ne da ake zuba jari da shi domin kuɗin da ya tafi JP Morgan and Chase kuɗi ne wanda aka sai da man fetur na ƙasa za a biya gwamnati a cikin wannan kamfani sannan gwamnati ta bada odan kam kuɗi na na kaza a zuba su jari anan a zuba su jari a saboda haka kuɗin suna haifafa to abin da ya fi a tsari shine dole ne a samar da cikakkun bayani account account na gwamnati a san ko guda nawa ne a kuma san nawa ne a cikin su wannan ba wanda zai fito ya faɗa ko da ministan kuɗi ne sai an yi bincike saboda haka muke kiran mu a mu na masu kula da abin da ke zuwa ya dawo yana da kyau to alhaji yakubu kun jima a kuna hulɗa da albarkatun ƙasa musamman man fetur ganin cewa ku ne Eh, dillalai masu ɗauko mana mai kuke saidawa kuma ku ai suna shigowa da man fetur a najeriya a ina ne ake samun matsala da zai zamana cewa a duk lokacin da muka tashi neman sanin nawa ne kudaden da ake kashewa nawa ne kudaden da najeriya ke amfana a bangaren man fetur muke samun cikas to hajiya na fari dai mu masu gidajen mai na kanmu independent kenan muna saya mai a hannun gwamnati da kuɗin mu cash to wannan kuɗin da muke biyan gwamnati tana da account da yawa ko da jiya wani wata fefa na gani ake cewa ba san iyakan ma account da ake sassaka kuɗaɗen gwamnatin aka biya ba kamar yadda yushau ya faɗi yanzu eh kamar yadda yushau ya faɗa to wannan matsalan hajiya ya sa mai ɗin muna da refinery guda biyu a Fatakot ɗaya a Wari ɗaya a Kaduna musamman misali mu ɗauko na Kaduna wanda za ta baiwa arewacin Najeriya idan tana aiki fuli ta ishe mu ma arewaci ba sai mun nima ma wata mai ba duk in ta yi aiki za ta famfa kano daga kano kuma za a je guso ta nan kuma ta arewa masu gaba za ta famfa jos daga kaduna sai ta famfa gombe na karshe ta famfa maiduguri shi na fatakon ne ɗaya wanda zai zo abba daga abba ya zo inugu daga inugu ya zo makurdi daga makurdi kuma ya je yola to mu yanzu misali in ma babu na bangaren fatakwal muka tsaya kan kaduna in akwai danyen mai wannan danyen mai tana sarrafa baki mai tana sarrafa kwalta tana sarrafa gas da na jirgi da na wuta da sauransu dai inda a ce za a batta ta aiki to barin ta aiki kuma shine a sako crude oil in za ta zo lafiya daga wari zuwa kaduna ba mu da matsalan komai hajiya a yanzu da kake gani labari ne kamar a ce iska ne guguwa yana zuwa shine zuwan buhari yanzu da buhari ya shigo da kanta mai ta koma normal a yanzu da nake gaya miki hajiya mu masu dilalen mai ba za ma mu iya mu sayar da mai ma tamanin da bakwai ba dole mu sayar tamanin da biyar ko da hudu duk mai mai ya yawa ba gunda za su ke ta mota akwai mai yanzu ko ta ina ko da ajiyar nan maiduguri an bugo mu waya ana sayar da mai tamanin da biyar akan mota jama'a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba A madadin bakin namu Alhaji Yushau Aliyu da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dimka Fulka da wakiliyarmu Madina Dauda da Ciobahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba kuma to yanzu kuma sai mu je ga ra'ayinku da kuke bari ta wayarmu. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Ikai Benin game da neman ɗauki ko tallafi daga ƙasar Benin da Chad da Nijar da Kamaru game da yakin da ake da ƙungiyar 'yan Boko Haramu. To wannan ziyara ta sa abu ne da ike da muhimmanci musamman halin da najeriya take ciki a yanzu babu dama ta tunkari wani yaƙi da take yi da 'yan ƙungiyar nan dole sai da haɗin kan makota na babba haruna damba hafin su ga karamar hukumar funa kaje jihar wando to alhamdulillah muna yi wa shugaban kasar mu malam muhammadu buhari barka da dawowa da garan gadin da ya je kasar ne to hakika wannan bawan allah ya samu tarba a kasashe daban-daban ya je germany ya je amurka ya zaga kasashe na tafkin chadi wato niger da chadi da kamaru haka kuma ya je kasar afirka ta kudu don haka duk inda ya je ana tarbansa tarba ta karamci haka ya nuna mana cewa shugaban muhammadu buhari shugaba ne na daukacin kasashen afirka da fatan allah ya dafawa wannan bawan allah ina kira da gwamnatin janar muhammadu buhari kada ta ɗauki farfaganda waɗanda masu rajin kafa ƙasar biyafara suke yi a duniyar intanet da kuma gidan rediyo da suka kafa haramtacce. to muna godiya da ra'ayoyin naku kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa kasar qatar inda zai gana da takwarorin aikinsa na kasashen kungiyar haɗukan kasashen yankin tekun fasha domin kawar da damuwar da suke dangane da yarjejeniyar da aka kulla da Iran a akan shirinta na nukiliya. To muna godiya sashen Hausa na taya Hajiya Hafsat Muhammad Baba murnar auren ɗanta Yusuf Muhammad Baba da aka ɗaura a makon da ya gabata ranar Juma'a Allah ya bada zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a ta gari. a madadin ita jummai ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin chibahiro diodone sai mu na yau charles ni usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya kuma ba mu dacewa bisalam This program has come to you from the Voice of America, Washington.